Hayaniyar da na tarar ta kaure wajen na'urar cirar kuɗi ta ATM da ke harabar bankin Fidelity na Yola Fadar jihar Adama tsakanin wata matar aure goye da jariri da kuma yaro ɗan ƙasa da shekara shida da wani ƙaramin jami'in soja sanye da kayan sarki. Lamarin ya afku lokacin da jami'in sojan ɗauke da katunan cire kuɗi na ATM ya yi yunkurin cire kuɗi ba tare da ya bi layin da mabukata kan bi ba kamar yadda tsarin bankunan kasuwancin yake. Al'amarin da jama'a sun fara kokawa da shi. Na tambayi kaftin Adamu Gulde jami'in hulɗa da jama'a na rundunar soja da ke Yola ko rundunar tana sane da zargin cin fuska da mutuncin farar hula a bankunan kasuwanci da ake zargin su da shi. Zai wuya ne na Domin ba ka idan ya faru dole ne ya samu labarin ba ta wuce awa uku awa uku. Hanyar tsin tare da kenan ina cikin Yola ne. To ka gani matsalan kenan yanzu zai yi wuya yake ne wannan abun kaga matsalar kenan da aka samu mu mm. kullum muna jan kunnen muna jan kunnen jami'an mu na kada su je banki kada su musguna mu kowa duk wanda ya je banki dole ne ya bi layi yadda kowa ya bi layi ya cire kuɗinsa ya yi tafiyar abuwa. Na tarar da wani dattijo Adamu Ali da ya ce ba dan shiga tsakani da wani jami'in bankin al'umma da ke yola ya yi tsakaninsa da wani jami'in soja sanye da kayan sarki ba to da ya ji a jikinsa. Sai zo tsallake mu ya wuce ya je ya sa ATM ɗin ya cire kuɗi ya sake sakawa ya cire kuɗi ya sake sakawa ya cire kuɗi ni da kaina na fusata sai na je na kama jakansa amma wallahi da fada muka tayar a gwajin ranami sai su zo su karbi kuɗi ATM na ba waɗansu yara ne in suka zo su kuma sai a cire wani abu abu ciki sai a ba su su masu kamanyan su su tafi suna ta tozarta mutane a baki a bakin banki lokacin da aka biya aka biya albashi kan batun zargin amsan na goro domin su cire wa mutane kuɗi a na'urar ATM dalili ma da yasa jami'an sojan kan je da katuna fiye da daya ga bayanin kaftin Adamu Gulde zan je banki da kuma kada ka manta muna tsoron sojoji da suke da irin su dika kuma da gali sun cika to kaga nan guraren baban kuna suna zuwa cikin yau da Idan kuma in suka zo wani lokaci in masu bankuna suka gani cewa don gudun da suke ciki suna sukan taimaka musu sai su koma wajen aiki. Wannan suna suna suna yi musu. Amma kuma wannan ba haƙƙi bane dole za a yi musu kun suna bin layi ko samun wani report cewa sojan mu ya zo ya ki bin layi ba ya yanke layi ya musguna wa mutane wannan ba mu akwai abin dubawa in mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Husaini Hamman Gabdo tun hakuran jama'a bai kai ga ƙuriya ba ai kowa ajiya yayi a wannan banki abin da suke yi ba daidai bane bai kamata ba kamata su canja su gabanin su su canza su a sa doka tukuru wadda zai kasance darasi ga kowa da kowa kokari da na yi domin in ji ta bakin hukumomin bankunan kasuwanci da ke yola fadar jihar Adama kan matakan da suke ɗauka na kare mutuncin masu mu'amala da su ya ci tura saboda sun ce ba su da hurumin yin magana sai da izinin magabatansu da ke babban birnin tarayya. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.